الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين shin ya kai wannan annabi ko ga abin mamakin da ya fi tsaurin idon wani mai ɗagawa wanda ya jayayya da annabi ibrahim akan ayyukan ubangijin takar allah da kaɗaita shi kuma ya yi haka ne don Allah ya ba shi mulki shi yasa ya yi ɗagawa sai Ibrahim ya bayyana masa siffofin Allah ya ce ubangiji na yana raya halitta kuma yana kashe su sai wannan mai ɗagawar ya ce ni ma ina rayawa ina kuma kashewa shi ne ya kashe wanda ya ga dama ya yi afuwa ga wanda ya ga dama sai Ibrahim ya fito masa da wata hujja mai ƙarfi kuma mai girma ya ce da shi, Ubangiji na wanda nake bauta mawa, yana fito da rana daga gabas, to kai ka zo da ita daga yamma inda take faduwa. Sai wannan mai ɗagawa ya ruɗe ya rasa mai zai ce, aka rinjaye shi da karfin hujja. Allah baya datar da azzalumai zuwa gaban hanya, saboda ɗagawarsu da zaluncinsu.